أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau 22 ga watan Ramadanu hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam 1446 kuma 22 ga watan uku 2025 domin ci gaba da darasinmu na alkur'ani mai girma da tadabburinsa a cikin littafin babban malaminmu a shekul allama muhammad ibn salih al-taimin wato littafin safawa'idu takwa min al-qur'an al-karim kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana fahimta al'kur'ani da sansa Allah ya sa alƙur'ani ya zama mai ceton mu ya zama abokin mutum a duniya kabari har zuwa aljanna za mu tashi alfa'idatu saba'un fa'ida ta saba'in a cikin fa'idojin takwa daga cikin littafin Allah mai tsarki wato alƙur'ani anna alƙur'ani bisharatu lil muttaqi shi alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne ma musamman ya kasance bishara ga masu takawa masu tsara dokokin Allah bishara mun yi bayani kan ta kwanakin baya idan aka ce albishara shine ikhbarul mar'i bima yasurruhu ka ba mutum labarin abin da zai faranta masa rai shine ake ce masa albi ake cewa albishara albushra albushra albishara asali daga fata ne fata fatar mutum ta fuskarsa wadda ake ce mata albasharatu albasharatu to me yasa aka alakanta wannan saboda idan mutum abu ya faranta masa rai to za a ga fuskarsa tana haske za a gan shi cikin annashuwa to shine sai balarabe ya kira labarin da za a faɗa wa mutum a ga wannan alama, sai aka kira wannan labarin da albisharatu wannan shine asali to amma wani zubin akan yi amfani da kalmar a matsayin kishiyarta sai ya zama bishara a matsayin labari na bakin ciki labari na bakin ciki ƙur'ani ya amfani da wannan a wurare da yawa inda Allah maɗaukakin sarki yake yin bayani a kan kafirai da cewa a musu bishara da azaba mai raɗaɗi to irin wannan ba shi ba ne asali amma al'asu shi ne ikhbarul mar'ibi ma ya tsoro shi ne to ƙur'ani ya zo ne domin ya yi bishara ga masu takwa masu imani masu tsara dokokin Allah su ne za su riƙa jin abin da ake faɗa musu suna jin daɗinsa ko dai a faɗa musu hukunci shi kuma ɗan adam kullum yana buƙatar a faɗa masa hukuncin abin da zai gudanar a rayuwarsa shi yasa duk lokacin da baka san wani abu ba na hukunce-hukuncen ayyukan da kake aikatawa to cikin kunci kake lokacin da ka san hukuncin sai ka je ka ka fita daga wani kunci ka shiga cikin wata yalwa ko kuma ya baka labarin sakamakon abin da za ka samu idan ka aikata hukunci wanda aka hukunta maka ko kuma ya baka labari na wani abu da ya gabata domin ka ɗau izina da shi duk wannan yana cikin abin nan Eh, yana cikin yana cikin alkur'ani shi yasa malamai da suka kasa alkur'ani gida-gida suka ce bishara ta ɗauki wani ɓangare mai yawa na alkur'ani halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun kisatun izatun izatun masal kaga halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun ga gashi Alƙur'ani yana bishara amma bisharar nan wanda take wa aiki waɗanda take wa aiki su ne almuttaqun masu takawa masu bin dokokin Allah wanda ya zama mujirimi ko ya zama munafiki ko ya zama kafiri ko ya zama fasiki ko ya zama asi shi idan ana yi ana ba da labarin ahkamul qur'an la tasurruhu ahkamul qur'an hukunce-hukuncen alkur'ani ba sa faranta masa rai bal tudghiduhu suna sa shi bakin ciki domin yana jin za a fitar da shi daga abin da yake aikatawa yana tsammanin cewa daɗi yake ji qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace litubashshira bihi almuttaqin alqur'ani mun saukar da shi ne mun sauƙaƙa shi litubashshira bihi almuttaqin domin ka yi bishara ka ba da labari da shi ga masu takwa masu tsara dokokin Allah masu jin tsoronsa su ne da an faɗa musu hukunci shi kenan sai su ji daɗi sai su gane cewa da suna cikin wani irin yanayi ne na ƙuntata yanzu kuma Allah maɗaukacin sarki ya fito da su a cikin wani hali na yalwa sun shiga cikin hali na yalwa da wadata shi yasa za mu ga sahabban manzon Allah su sama haka suke idan suka tabbatar da wani hukunci na jahiliya da ake yi ya afku a kansu suka tsinci kansu a cikin wani abu da ake aikata na jahiliya sai su ce wallahi wannan hukuncin ba zai tabbata haka ba sun tabbatar da Allah ya goge shi haula bintu ta'alaba lokacin da mijinta ya yi masa zihari ya kamanta ta da mahaifiyarsa ya ce in ya ci gaba da zama da ita a matsayin matarsa to kamar yana zaune da mahaifiyarsa ne shi ne zaharin hausa a ba kamar yadda ake fassara ba a ce bayan ki kamar bayan uwata wannan ba a gane abin da ake nufi ba a zihari shi ne mutum ya ce in ya ci gaba da zama da matarsa to kamar da mahaifiyarsa yake zaune to kaga da yi mata wannan ta rantsi da Allah ta ce wallahi wannan hukuncin ba zai tabbata yadda ake a jahiliya ba da in mutum ya faɗa wa matarsa haka to shi ce na har abada ba shi ba ta ko ya'ya nawa suka haifa shi ne ta rantsi da Allah ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah mijina wane ya aure ni ina budurwa yana matashi ya cinye min ƙuruciyata na zazzago mishi 'ya'ya sai da na kai wa wannan matakin yanzu kuma zahara ne yi mini zihari zallata sama ya shiru ya ce to shi kenan ai kin zama ba matar shi ba kenan haka ake a jahiliya wannan ne malamanmu na usul fiqi suke ce mishi istishabul hal shine ibqa'u ma kana ala ma kana qabla wuhudi shar'i a bar abu yadda yake kafin shari'a ta zo bayan shari'ar ta zo sai ta bashi yadda abin yake ta rantsi da Allah ta ce wallahi Allah ba zai ba wannan hukuncin ba ta ja ta kama wuri ta zauna can kawai sai gashi Allah ya yi wa manzo Allah sama wahayi aka saukar da qad sami Allah qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir aka faɗi hukuncinta to kaga wannan bishara ce bishara ce bishara ce ake mata wata mata mijinta ya rasu a yakin uhudu sai kanin mijin ya zo ya ce to ai kawai da ita da 'ya'yan duka a ƙarƙashin shi suke ba su da komai na gado ta taso ta zo gaban manzan Allah su salama ta ta ce wa manzo Allah sallama ga abinda kanin mijinta yayi yadda ake a jahiliyya idan miji ya mutu shi shikenan kawai sai a tattara komai kanin shi ya tattara komai ko yayan shi shi zai gaja komai har da matan shi da ƴaƴansa duk sun zama kayan shi kawai sun zama kaya sun zama kayan gado ta rantsi da Allah ta ce wallahi wannan hukuncin ba zai tabbata ƴaƴa biyu ta haifa mata ta haifi ‘ya'ya biyu mata shi ne ta zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi sallama dalilin saukar da yusi kuma Allah fi auladikum kenan lizzakari mislu hazzil unsayi manzan sama ya raba musu gado ya ce ‘ya'yanki guda biyu suna da ne. in kunna nisa'an yi sanatayn falahunna sulusa Mata raka. ke kuma kina da ɗaya bisa takwas kai kuma mijin kai kuma kanin baba kanin kanin miji kenan kuma kanin baban ƴaƴa biyu mata kai kuma kana da sauran abin da ya rabu shi kenan ga wannan duk bishara ce bi ahkamil qur'an alquran yubashshiru bil ahkam yana bishara da hukunce hukunce wa yubashshiru bil akhbar sannan yana bishara da labari shi hukunci hukunci amru ne ko nahayun ne sau da ka shi ba shi ba shi in sha'i ne sau da ka babu bukatar ka ce ka gasgata baka abinda ake bukata shine kabi kabi kawai su kuma al'akbar su ne habari labari ne mutum sai ya karyata wancan sai ne mutum ya bijiri yau wannan kuma ya karyata to Allah shi kyauta to alqur'ani Allah ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda fa inna ma yadda al'amarin yake na alqur'ani yassarnahu mun sauƙaƙe shi bi lisanika da harshenka bi lisanika ko dai wannan bi din ta kasance ana nufin ai bi lughatika mun sauƙaƙe shi muka zaɓe shi muka saukar da shi da larabcinka yarenka harshenka allisan nan harshe ko kuma ba'un din ta zama ba aikinta take ba tana aikin ala ne fa inna ma yassarnahu ala lisanika litubashshira bihi almuttaqin ko dai ya kasko a ce mun sauƙaƙe shi akan harshenka akan harshenka sai ya zama harshe wannan wannan wannan allahma din allahmatul fami allahmatul lati fil fami Eh, wannan tsaukar da ake fitowa da ita ai ta ce ta ɗauki mafi yawancin harsa. makharijul hukuk mafi yawanci harshe ya kwashe. Hmm, harshe ya kwashi a cikin sha bakwai almakharijin ra'isa harshe na da wajen nawa harshe na da wajen goma ko to kaga shi ya kwashe so daga shi shi ne Ƙur'ani kuma wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal muddakir a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu saudaka fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin taysirin alqur'ani ta fuskoki mabambanta taysiru ta'allumihi an sauƙaƙa koyansa duk mutumin da ya tasa alkur'ani lokaci ya ba kanshi wani lokaci sai ya iya karatun alkur'ani sai ya iya karatun alkur'ani wani taisiru ta'allumihi kenan sannan taisiru qira'atihi ba'da ta'allumihi an sauƙaƙe iya karanta shi bayan mutum ya koye shi koyan na da sauƙi sannan iya karanta shi bayan an koya na da sauƙi sannan taisiru hibzihi an sauƙaƙe haddashi babu wani littafi a duniya da ake cewa an haddace shi ɗari bisa ɗari sai alƙur'ani a haddace shi tas ba rage harafi ba ƙara harafi in ma akwai ikhtilafun abin nan ƙira'at usulan wa furushan warshu ya ce kaza hafsu ya ce kaza ko warshu ya ce kaza kanun ya ce kaza kumbul ya karanta da kaza bazzi ya karanta da kaza duk wannan mutum ya haddace ya san waɗannan usul din da furush din ya san bambance-bambancen asalin eh, bambancin ƙira'ar wane da wane sannan kuma ya san inda suka bambanta a ababan da ake musu harji da roga a haddar tsangaya kaga duk wannan akwai su to wannan taisiru ke kenan sannan taisiru fahimihi an sauƙaƙe fahimtarsa ba wani wanda za a masa bayanin alƙur'ani ya kasa fahimta Eh? sannan na gaba taisiru ta ma'ani hurufi an sauƙaƙe fassara ma'anonin harfansa za a fassara maka ka gane da duk yaren da ake yi ba littafin da a duniya aka fassara shi da yarirrika waɗanda suke gasu nan barkatai kamar sa ba shi kiristoci yanzu ne suke hankoro sai sun fassara bible da wasu yararrika don su amma kusan duk wani yare ne rai a duniya to akwai tarjaman ma'anonin alkur'ani a cikinsa ana yi to kaga fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin domin kai bishara ga masu takawa wa tunzira bihi qauman ludda sannan kai gargadi ga mutanen da suke masu taurin kan jayayya alluddu min alladadi alladad shine naciyar bala'i dan ban kuturu a musu yi mana wa huwa aladdu alkhifa aladdu tun ya nace ya doge akan abu daya to shine wannan sau daga alkur'ani yana amfanar yana bishara ne ga masu taqwa inda bai da taqwa ko ka karanta masa alkur'ani yake na sai maka dariya sai ihu shi yasa kafirai suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun الفائدة الحادية والسبعون فائدة تسبعين دقيا أن العقيبة الحميدة لها وإنما ya gabata a baya lalle kyakkyawar makoma kyakkyawan sakamako ƙarshe mai kyau laha yana tabbata ne ga takwa da masu ita qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wal aqibatu littaqwa duk abin da kake in baka da takawa to ba za ka samu ƙarshe mai kyau ba wal lit takwa, sakamako mai kyau makoma kyakkyawa a bar yabo wadda kowa ke fatanta littaqwa na danganewa ne zuwa ga takwa tsoron Allah da tsara dokokinsa in mutum ya zama yana da wannan shi kenan in aurenka ba akan takawa kake ka gina shi ba to babu akiba mai kyau game da wannan auren shi yasa manzon sun ya ce in za a yi aure a yi aure dan addini kaga addini ta takwa ke ka a kalli kyau ka a kalli dukiya ka a kalli matsayi na mace da matsayin danginta a kalli addini shi ke tabbata shi ne takwa wanda ya auri mace dan addini in tana da kyau kukin ya tafi ba zai walakanta ta ba wanda ya auri mace dan addini ko tana da dukiya in dukiyar ta ƙare ba zai walakanta ta shi mutuncinta ba wanda ya auri mace dan addini ko da dangantakar ta babba ce tana da matsayi to in matsayin ya tafi su kuma ita kuma takwa tana nan dama tsoron Allah na nan addini na nan to ba zai walakanta ta ba ita ma in ta aure shi don waɗannan don ƙawa ne in waɗannan ababen da aka lissafa suka gushe to ba za ta ce bari ta masa tutsu ba za su ci gaba da zama saboda wannan addinin na ta addini ƙawa tsoron Allah da kiyaye dokokinsa sai su ci gaba da rayuwa a kai abinda manzo Allah sallama yawa na na sauda kenan radiyallahu anha mace ce doguwa kuma mai kiba ko tafiya ake a baya ake barinta sadiqa mace ce wacce take da nauyin jiki kuma gashi ta manyanta amma manzon sama bai tozarta ta ba saboda addini saboda addini safiya abin nan hafsa radiyallahu anha bintu umar manzon sama ya aure ta saboda addini ya sake ta Allah ya taso mala'ika Jibril ya zo ce maza maza maza sama ya da ita fa ha sawwamatun qawwamatun ita mai yawan azumi ce kuma ita mai yawan kiyamul lele ce aka ce a dawo da ita kare me yace ce ta takawa takawa wannan shine sai Allah ya ce wal aqibatu littaqwa ƙarshe ne na wa'amur ahalaka bis salati wa sabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wa amur ahalaka ka umarci iyalanka bis salati da sallah sallar farilla da sallar nafila wasabir alaiha sannan ka dage ka jure ka tabbata akan umarnin da kuma yin sallah la nas'aluka rizqan ba mu ce maka mu za mu ciyar da iyalanka ba ba mu ba mu ce kai zaka ciyar da su ba Muni, ne wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha duk wani abin da Allah ya halitta a ban kasa to ya tanadan masa abincinsa sai dai bil asbab da sababi ba jefuwa yake daga sama ba akwai sababi la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka mu muke azurta ka mu muke ciyar da kai mu muke baka abin da zaka yi rayuwa da shi wal aqibatu lit taqwa kyakkyawar makoma kyakkyawar sakamako yana tabbata ne da takawa sau da haka a wajen zama da iyali a yi takawa a wajen ciyar da su da tufatar da su a yi takawa ka a musu haram in akwai haram in akwai halal a kawo in babu halal kowa ya jure a haƙura yawwa haka matansa Habbai suke ce jikinmu ba zai iya haƙuri da haram ba jikinmu ba zai iya haƙuri da wuta ba kai a lahira amma yanzu za mu iya haƙuri da haram sau daga ka ji tsoron Allah mai gida aka ka mana abin da yake haram gidan nan to kare sai ka kalla matan zamani wasu yanzu su kawai a kawo musu ham ham ham in ka ga ana zaman lafiya a wasu gidajen to an kawo abubuwa masu daɗi in kuma babu mai gidan ya shiga cikin damuwa shi ke na sai a ta harba tsalla ana rigingimu a gida babu ne yanzu wata tunanin ta ta yawo da kanta hankali ba a mata kayan sallah ba idan kin zama mahaukaciya kenan Allah shirye ta wadda ta zama haka wai ba a mata kayan sallah ba wata tun farkon azumi ne zanin tashin asuba wai ba a mata zanin tashin asuba ba shi nan zai ta rigima Allah shirya to shine Allah madaukakin sarki ya ya ya ya faɗa haka sau da haƙƙin mai gida ne kula da da sallar in muka kalla za mu ga annabawan Allah aikin da suke annabi Ismail wa kana wa ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih ya kasance yana umarta iyalansa da su sallah su zakka zakka da ma'anoninta zakkar zuci da zakkar dukiya zakkar dukiya da zakkar zuciya duka yana umarta iyalansa da su Nabi'a ce sannan annabi sama shi ma gashi Allah ya umarce shi wa amur ahlaka bis salati was sabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa so da ka duk a gama zagaye taqwa ita ce take sa a ci nasara a rayuwa Allah ya taimake mu الفائدة الثانية والسبعون فائدة سبعين دبيو أن المتسفين بها هم المنتفئون بالكتب waɗanda suka siffantu da takwa su suke amfana da littafan Allah littafan Allah suke wa tasirin eh, daga cikin tasirin ai akwai albishara sannan wannan ire-iren ta sun gabata a baya qala ta'ala wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin wa laqad atayna Musa haƙiƙa mun ba annabi Musa alaihi salam annabin banu Isra'il wanda ya fi shahara a ciki a cikin annabawan da Allah ya aiko banu Isra'il da baki ɗaya babu kamar annabi Musa alaihi salam da wahala da gwagwarmaya an sha gwagwarmaya annabi Musa shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kanshi yakan lallashi zuciyarsa da annabi Musa idan aka masa abu sahabbai sa ya tashi sai ce laqad fu'ila bi akhi Musa aksaru min zalika fa sabar an yi wa ɗan uwana annabi Musa alaihi salam fiye da wannan amma ya jure da ni ma zan jure nima ma zan jure kuma annabi Musa alaihi salam yana cikin masoyanmu na fili wanda shi ya shi ya jawo aka sassauta mana sallan nan yanzu ga yana ana tarjima da mutane kan guda biyar to da hamsin ne da ba mu da wani lokacin da za mu je kasuwa ba mu da lokacin da za mu je ofis ba mu da lokacin da za mu yi wani aiki salloli hamsin da an gama wata za a shiga wata amma annabi musa alaihissalam ya ce wa annabin musamman alaihissalam ba za su iya ba ya ce na ƙajjar rattu bani isra'il ya ce wallahi na yi gwagwarmaya na ga na san ni farfesa ne a wannan fannin na zauna da banu isra'il na san wahalar da na sha da su ka koma ka cewa allah a rage aka yi ta ragewa har aka bar su guda biyar ga nan kuma da aka tashi sai Allah maɗaukakin sarki ce ladan da ya niyyar ya bamu na salloli guda hamsin suna nan adadin aka rage amma ladan na nan to kaga shine wannan annabi Musa alaihi salam ce. wa haruna da dan uwansa annabi harunu alaihi salam harun malaman sira suna cewa wan sani shi harun din shine wa annabi musa alaihi salam kai ne ba duk waɗannan dai abubuwa ne da ba ka da nassi a kansu hmm. har suna kawo kissar dalilin da ya sa shi ma ba a yanka shi ba suna cewa wai shi shekarar da aka haife shi to dama fir'aun wai abin da ya rika yi wai bayan ya sa a rika yanka jarirai to akwai shekarar da ba a yanka su to shi sai faɗo a shekarar da ba ta yanka maza ba ce ba a yanka su to shi yasa ya tsira wannan fadi a cikin kissa ne yawwa ba nassi ne na alqur'ani ba nassin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane shi annabi Musa mun san dai kissa rashin yanka shi ko la taqtuluhu qurratu aynin li wa laka la taqtulu in jiwa in ji matar annabi eh, in ji matar fir'aunu عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فمن باسو سودي النبي موسى عليه السلام ده متيمكين سهارون واجعل لي وزيرا من أهلي وزير متى متيمكي شيني وزير أي وشيني من باسو الفرقان من باسو التوراة الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل والذي يفرق بين بين بين بين بين الحق والضلال إيه؟ والذي يفرق بين الحلال والحرام شيني فرقان ده بتشين صفوف القرآن يكون سنة ينسى الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا توحق من شيما إتما التوراة للتافر التوراة أنك راشد سنة الفرقان to mun ba wa annabi Musa da ɗan uwansa Haruna al-Furqana mun ba su abin da ke rabe wa jama'ar su hukunce-hukunce tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba tsakanin abin da yake halal da kuma abin da yake haram tsakanin abin da zai jawo mu mutum nasara da abin da zai jawo masa halaka alfurqan kenan wa diya'a sannan akwai haske mun ba su haske haske wanda suke haskaka wa al'umma da shi haske nan ko dai kasance da ma'anar hikima sunnar suke kaga al-furqan sai aka sa mu'arrafi aka ce al-furqan shi kuma hasken sai aka ce ne wa biya'an aka sa shi domin a bambanta cewa abinda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam na sunnoninsa ba shi bane aka ba wa annabi Musa ba shi bane aka ba wa annabi Isa kowa da nashi kowa da nashi sannan wa zikran lil muttaqi sannan kuma da abinda zai kasance abin tunawa ga masu taqwa abinda zai zama wa'azi su rika tunawa gawa lil muttaqina ga masu taqwa in an musu wa'azi su je in an musu bayani su yadda in an faɗa musu hukunce-hukunce su ɗauka su yi aiki da su in an hana su su hannu in an ba su labarurrukan da suka gabata su yadda su gazgata, in an ba su labaran abubuwan da za su afkunan gaba su gazgata su karɓa su ce sun yi imani wannan duk sufofi ne su ce allazi ne ya shauna rabbahun min saati mushfiqun suwaye almuttaquna dinnan sune allazina yakhshawna rabbahum bilghaibi sune waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a fakke ba wanda yake ganin su in sun shiga daki sun kulle ba za su saba wa Allah ba in ba mai ganin su ba za su saba wa Allah ba yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun sannan kuma suna jin tsoron lahira suna da razana a game da lahira domin za ta zo sai ce wa haza zikirun mubarakun anzalna shi ku wannan Alƙur'ani zikirun wa'azi ne mubarakun mai albarka shi sa man da yi sadaka duk mutumin da ya yi wa'azi da Alƙur'ani to sai ya faɗi gaskiya duk wanda ya kafa hujja da shi zai yi gaskiya sai dai ya zama ƙila abin da ya kafa hujja da shi bai dace da waƙi inda ake ciki ba shi ya sa malamai suka ce malaman usul fiƙi suke cewa duk malami wanda zai ba wa mutane hukunci da littafin Allah ko sunnar manzon sama yana buƙatar nau'aini min al-fiqh yana buƙatar nau'i bi na fiqh fiqh an sannan kuma fiqh tanzil an-nass fil waqi' fiqh fahimtar nassi ka fahimci me Allah ya ce ne manzo Allah ta sama ya ce ka fahimta fahimta gangariya ta gaske to daga nan kuma sai fiqhu tanzili an nafsi fil waqi'i sannan ka ɗauko wannan abin da ka fahimta na nassin ya dace da abin da kake ba da hukunci a kansa idan aya ta magana kan wani abu sai wani abu ya faru sai ya zama ba a samu tawafuqul illa ba dalilin da ya sa aka faɗi hukuncin wancan ya ci karo da dalilin da wannan abin ya faru to ba za ka ɗauko wannan nassin kama kama wannan ba shi ne sai ka ji malamanmu suna ce mishi ƙiyasun ma'alfariƙi ma'alfariƙi ka yi ƙiyasi amma sun bambanta kana so ka ce da wane da wane a musu abu kaza saboda matsayinsa ɗaya ana duba sai aka gaba matsayinsu ɗaya ba hukuncin ka ya daidai in ci bai daidai ba ɗalibai guda biyu malami a aji sai suka zo sai ce duk a musu bulala goma goma sai ka ce saboda ne ka ce ya yi duk sun yi latti sai ɗan uwan ɗalin su ce a ai zakir ne ya yi latti amma sa'imu bai yi ba to kaga hukunci bai daidai ba me yasa za a duki sa'imu alhali da yi latti ba kuma dalilin duka shine ne shine latti so kawai yanzu hukuncin latti hukuncin duka zai afka a kan washi kadai akan ban banda sa'imu mun gane to kaga shine wannan so ka alkur'ani littafan Allah duka suna amfanar waɗanda suke masu takawa ne wanda bai da takawa wallahi ko ka karanta masa nassin Allah ba zai ji ba ba zai saurare ka ba ba zai masa amfani ba kawai sai ka karanta masa nassi ka fassara masa ya ji ma kawai kamar kiɗa kake yi ce ka gama eh, to duk abin da ka faɗa ban yarda da shi ba to ya za ka yi shi wani wani wani wani wani wani wani zan mai nasiha ta waya sai na gama bayani na sai ci to ai dai abin da kake faɗi ba ma'ana ba ma'ana ce ba ma'ana ce mai rashin ma'anan shi ce ai shi duk abin da kake faɗi ne ba na da shi zuwa ne za ka masa ka gan ba a wasa ba kai ma in baka fahimci in baka mallaki zuciya ka ba je ka tsine mai ni mana aka ce to duk abin da aka faɗi a cikin ayan nan Allah ya maka ko kaga mutum ya ja abubuwa sun lalace to Allah shi kyauta alfa'idatu thalithatu was-sab'un fa'ida ta 73 anna taqwa min asbabin najati yawm al-qiyamah lalle taqwa na ɗaya daga cikin sabubban da suke ja mutum ya kubuta a lahira kubuta daga shiga wuta sannan ko mutum ya rabauta da aljanna qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku tsara dokokinsa inna zalzalata as-sa'ati wallahi rawrawa ta tashin alkiyama shay'un wani abu ne azimun mai girma wani abu ne mai tsananin girma ya ayyuhan su ta rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim ya ku wadanda ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wallahi lallai rawa ta tashin alkiyama wallahi wani abu ne babba tashin hankali ne sai Allah ya siffanta yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranar da za ka ga mace ta haihu ta firgice ta baɗanta ta ruga da gudu a shi irin wannan za a gan shi kafin tashin alkiyama mala a fitinin da suka rika faruwa suke faruwa a ƙasar mu an ba da irin waɗannan labaran makamantansu da yawa mace ta haihu ta haifi 'yan biyu wani cikin yan uwa lokacin ana rigimar nan ta yakin boko haram Allah kai ya maimaita mana ita suka kai ziyara wani gida wata mata kawai ba abin da take sai kuka ta haukace ta haukace kuka kawai take ba ta da minti ɗaya ta wanda ba kuka take ba ‘ya'ya biyu ta haifa ‘yan boko haram sun biyo ta a cikin wannan gudun da ake yi wata ba kullu za ta hamlin hamlaha ita ma ta haihu ta haifi yan biyu tana kallonta ta tsallake su ta wasu to yanzu an kawo ta irin idp inda idp center wajen da ake ajiye waɗanda suka zama 'yan gudun hijira to shi ne fa wani cikin 'yan uwa yake ba da labari sun ji wannan mata an ce ba a taba ganin taiminti ɗaya ba kuka take ba ba ta bacci ba ta bacci ba ta cin abinci waɗannan 'ya'yan nata guda biyu take tunawa to kaga wannan yanzu ita nata zuhul ne muwakkat zuhul ne muwakkat kwakwalwarta ta bar 'ya'yan lokaci domin cetar ranta ita amma daga baya fa yanzu kaga ta tazakkaruhuma tana cino su domin abin da ake cewa zuhuli shine nisiyani ta zahalu aitan sa zuhulu zihin nisiyanuhu ƙwaƙwalwa ta manta abu to kaga ita mantawa mantuwar ta mantuwa ce mai lokaci yanzu gashi ta tuno da ta ga ta tsira to yanzu sai kuma fitsirarta ta ta dawo to a lahira ba haka ba ne. shi ke nan ba za ta haihun kuma ta wurgar da ɗan kuma ba za ta tuna shi ba domin za a zo mai yakin rulmar umin a ai wa yi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni lahira kenan ba wata a ciki to Allah ta'ala a cikin hikimar ta yakan kamanta mana wasu ababe domin mu fahimci yadda lahira take sai wani abu ya rika faruwa a duniya don mu ga kamar kwatankwacin abin da zai faru mana a lahira Allah ya sa mu cika da imani shine inna zalzalata sa'ati yau shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara zaka da mutane sun shiga maye kuma hum bi sukara kuma wallahi ba shan ba abin shan maye suka sha ba ba abin da suka ci kawai walakin na azabar lahi shadidu sai dai azabar Allah ce wacce take ta mai girma mai tsanani ita ce tarkirki tasu. nan fa ba a yi hisabi ba fa kun san azabar Allah ita ce za a sako da rana ƙasa-ƙasa milan ko dai mil ɗaya na tafiya ko mil ɗaya a matsayin mashiyin ido wanda ake sa kwalli da shi Allah ya sa mu cika da imani alfa'idatu rabi'atu was-sab'una anna taqwa min asbab ta'zim sha'airillah lallai taqwa tana ɗaya daga cikin sabubban da suke sa mutum ya rika girmama alamomin gane Allah sha'air jam'u sha'ira sha'ira alama ذلك ومن يعظم fa الله فإنها من تقوى القلوب ذلك yadda lamarin yake. wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda kage yana girmama alamomin gane Allah fa innaha to wannan abu da yake yi yana cikin min taqwal qulub cikin takawar zukata in kaje mutum yana girmama abinda Allah ya girmama yace nan mutun yana da kuɗi sai ina ka fi san kaje bai taba zuwa hajji ba bai taba zuwa umara ba sai ce london to wannan akwai damuwa wannan la yu'azzimu sha'air Allah domin cikin inda mutum zai ga sha'airun lahi babu kamar wannan wajen mutum zai zai ga sha'airun la mutum zai ga arafatu mm, mutum zai ga ka'aba ka'aban ma tana da abubuwa da yawa ga makamu ibrahima mm. duk wannan na ciki ga ne mm, duk ga suna mutum zai ga waɗannan abubuwa duk suna cin sha'airun la to fa innaha min taqwal qulub wannan na cikin takawa ta zukata duk wanda ka ga yana haka to Allah ya zabe shi ya bashi takawar zuciya zuciyar shi ta kasance akwai takawa akwai tsara dokokin Allah akwai girmama Allah madaukakin sarki a cikin zuciyarsa akwai jin tsoron Allah a cikin zuciyarsa sabanin mutumin da babu takawa a zuciyar shi ba abin da ya dame shi kawai tambelen shi yake shi ba abin da yake girmamawa daga cikin girmama sha'airun la'yan uwa mun girmama alkur'ani mu riƙa ladabi a gare shi yi wannan yana cin ta'azimu la girmama alkur'ani mai girma hmm? kai girmama irin abubuwan da ake tarbiyyar mu a kai daga baya mutane suka koma suna ɗaukar ba wani abu ba ne a da a ƙasan nan mutum in ya ga rubutun larabci girmama shi yake ko ba haka ba larabci ko ne aka in dai larabci ne kawai sai mu ce ga rubutun Allah rubutun Allah ne haka ake cewa ko karatun Allah sai ga ana girma ko larabci aka gani na bayanin madara a jikin gwangwani to sai ga ana kafa kafa da gwangwanin amma yanzu abubuwa kawai suna ta karuwa sai ga yaro yana ta hafi yana hadda alkur'ani da izifi sittin mu lokacin ba a ba mu izifi sittin sai dai juzi'i to sai yaro ya rungumi ƙur'ani ka ga yadda zai girin kawai zai gan shi ya aje shi gefe guda ya tsaya yana bawai ne wani zubin a cikin makaranta ma zai taho da ƙur'aninsa ya tafi ya je yana bawali da alƙur'anin nuna na cin ta'azimu sha'irin illa? kada mu zama ilimi na ƙaruwa halaye na lalacewa iyayenmu ba su kai mu ilimi ba amma kuma sun fi mu nagarta kowa ya yarda da wannan wannan hakika ce da za ta iyayenmu ba su kai iliminsu bai kai na yadda ake yi yanzu ba waɗanda suka gabace mu amma nagartarsu da mutuncinsu da yaƙanarsu da kamun kansu duk sun fi namu kaga Allah shi kyauta yanzu ka samu dattijuwa ko dattijo zai maka sallah ko dattijuwa za ta maka sallah ina magana fa wanda suke binni to ba za ka haɗa sallah shi da ta matashi ba natsuwar da kamu da yadda yake aiwatar da abubuwa da daɗewa a kowane hukuni za ka haɗa kowane gina ya karanta abu kaza karanta abu kaza Ana min kama mai nasiha mace maza bobi nawa ka sayi. Al-fa'idatu lqa'imu na saka wasu saba'u na annahahiya na latifatu sinu illallah ita ce fa'ida ta saba'in da biyar taƙawa ita take kaiwa zuwa ga Allah ta kama hannun mai ita ta kai shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fatan fa'ul abida sai taƙawarta amfani ba wanda ya zama yana da ita lakal ta'ala. Allah maɗaukacin sarki ya ce walakin yanaluhu taqwa minkum da ke samar Allah ya kai zuwa ga Allah shine taqwa lan yanala Allah ko luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum in kuka yanka dabbobin hadaya da ake yi a lokacin hajji ko mutum ya umara da ana yin hadaya ko fidiya in ya je aikata wani abin da ba a yadda da shi ba a aikin hajji ko umara ko layya ko aƙiƙa an masa haihuwa ya yanka wa ɗan rago ko yanka wa ɗiyar rago ko kuma yanka da ake yi wannan na cin nama kawai a ci nama a ji daɗi ba yankan ibada ba duka lanyana lallaha namun mukan ba sa kaiwa zuwa ga Allah ba ruwan Allah da nama ba ruwan Allah da nama naman naku ne ku za ku ci kayanku wala dima'uha sannan jinin bai ke zuwa ga Allah an zubar da shi a ƙasa ne ƙwarin ƙasa su sha karnuka su zo su lasa su shanye amma mai ke kaiwa zuwa ga Allah walakin yana da taqwa minku abinda ke kaiwa zuwa ga Allah shi ne ta lokacin da za ka yanka ragonka na layya ka je ka ce rago da ya fi kowane rago daraja kake so nawa ake sai da wannan ragon a ce dubu ce a ba na dubu sau da ina son duk unguwar mai zama ragona ne na daban unique to banza wannan ragon ba yi da amfani a wajen Allah maɗaukacin sarki namansa ba zai yi wa Allah tasiri ba jinin ba ruwan Allah da shi abinda Allah yake nema shine taqwal kalli me yasa za ka yanka shi yasa aka ce maka lokacin da za ka yi wa kake cewa Allah kake ambata bismillah wallahu akbar allahumma taqabbal minni allahumma taqabbal minni allahumma hadha minni wa laka ya Allah wannan yankan da nake daga gare ni ne kai kuma Allah naka ne ibada na maka duk ba haka ake ba kuma me yasa aka hana yanka ba dan Allah aka hana yi wa wani wanda ba Allah ba yanka daga cikin mazahiru shirk ko anwa'u shirki hada Allah da wani a cikin bauta akwai azzabuhu kul inna salati wa nusuki nusuk yanke yanke na fasalli ka rabbika wanhar kai sallah dan Allah ubangijinka wani har kuma ka soke abin yankanka abin sokewarka dan Allah da aka haɗa sallah da yanka shi ne lan yana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kin yana luhuttakuwa minkum sau da ka taƙawa ake nema kowa abin da ake buƙatar ya yi ke nan alfa'ida ta sage sata wata saba'una an na ha sababin liriti a azubin ƙor'ani ita ma te kama da waɗancan na baya taqwa ita ce sababi na wa'azantuwa da alqur'ani da kuma wani alqur'ana in kaga zuciyar mutum tana karɓar wa'azi to tabbas wannan zuciyar akwai taqwa a cikinta shine sai kaga an yi wa mutum wa'azi yana kuka na wa'azi akwai sauran taqwa a ciki taqwan nan kuma hawa hawa ce ka iya zaunar da yaro matashi dan wiwi kana masa wa'azi wallahi ba za ka san lokacin sai fara kuka ko kukan gaske ne a gama ya ce don Allah ka min addu'a in bai don Allah ka yi min addu'a in bai ya ta kuka kaga akwai sauran takawa a zuciyar shi wani ko wanda babu takawar a zuciyar san aka wanda ce mu a kyale mu wanda ne in kawai da ya sake sa mana ido to taqwa tana ita ce tana cikin ita ce sababin mutum ya wa'azantu in an masa wa'azi ya karba Allah madaukakin sarki yace wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa masalan min alladhina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin shine wa masalan min alladhina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin haqiqa mun saukar muku da ayoyi mubayyinatin waɗanda suka bayyana bayyanannu masu bayyana abubuwa su fito muku da hukunce-hukunce su ba ku labararrikan abubuwan da suka gabata da ababen da za su afku a nan gaba wa matsalar sannan kuma mun muga muku misali min na khalaw min na waɗanda suke kafin ku suka shuɗe kafin ku domin daga cin abin da ke gyara mutum akwai buga misali ba ka ganin abin da ya faru da wani ba ka ganin abin da ya faru da wani su wani ba abin da ya faru da su abu ka za suka aikata shi yasa daga cikin abin da alkur'ani ya ɗauka cikin manufofin alkur'ani da yake tabbatar akwai masal a wancan baitin da muka jawo ɗazu izatun kisatun masal kaga masal buga misali shi yasa malamai suka rubuce-rubuce akan amsalul qur'an misalan da alkur'ani yake bugawa sannan wa mau'izatan sannan alqur'ani wa'azi ne lil muttaqina da masu taqwa wanda bai da taqwa ko an masa wa'azi ba zai ji ba shikenan an yi kawai an yi busa an yi busa shikenan busa aka yi shikenan shi kawai shikenan ba zai ji الفائدة السابعة والسبعون فائدة سبعين دبقي أنها من أسباب الفوز taqwa na ɗaya daga cikin sabubban rabauta wa huwa husulul matlubi wan najatu min al Abin da ake cewa fawz shine husulul matlub abinda kake nema ka samu wan najatu min al maghub abinda kuma kake jin tsoro ka kubuta daga gare shi shine ake ce mishi al fawz kage ya kama da ne ya kama da al falahu shi yasa cikin su akwai al muflihun akwai al faizun duk su ne قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله duk wanda yi wa Allah da'a ya bi Allah duk abinda Allah ya sa shi yayi abinda Allah ya hana shi ya hannu wa rasulahu kuma yayi wa manzo Allah sama da'a ta ya zaka kai manzo Allah sama da'a ka bi sunnarsa in ka ce baka yadda da hadisansa ka zama dan tatsine shi Allah ya tsine ma ko to ta yaya mutum zai ce yayo manzo Allah sama da'a amma bai yadda da abin da manzo sama ya zo da shi ba wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah kuma ya ji tsoron Allah kaga khashiya ta Allah ce kawai tsoro kawai na Allah ne amma da da'a da'a ana wa Allah kuma ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa yattaqi kuma ya tsara takwa wannan min babu zikirin al'ami ba'da al-khas ne anna al-khashyata min at tsoron Allah khashiya na cikin taqwa ne kamar yadda al rajibul asfahani ya ambata mun faɗi wannan a farkon karatun mu na ranar farko fa ulaika humul faizun masu waɗancan siffofin da ayyukan fa ulaika humul faizun to waɗannan sune masu fauzi su ne waɗanda suke rabauta da abin da suke nema kuma su kubuta daga abin da suke jin tsoro duk waɗanda suka yi wannan suka yi wa Allah da'a suka yi wa manzan Allah da'a suka ji tsoron Allah kuma suka yi wa Allah taqwa suka bi dokokinsa to waɗanda suka yi wannan fa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu fauzi su ne masu babbar rabo wanda za su zama suna da alfawzul azim الفائدة الثامنة والسبعون فائدة سبعين تقص أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة waɗanda suka siffantu da taƙwa an musu alkawarin aljanna a ayoyin baya ma an basu su ko? ƙana ta'ala ana maɗaukacin sarki ce a zalika khairun am jannatul kuldin lati wa idal muttaquna kanat lahum jaza'an wa masira kul ka ce musu a zalika khairun shin wancan labarin da aka bada na yan wuta hmm? la ta da ulyawma suburan wahida wa da'u suburan kasira قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون وان كان شجاو تجهنم شيني أبن ديك أكفسو أم جنة الخلد التي وعد المتقون كوكو الجنة دوما ود أكي وما ستقوى القوارنتا كانت لهم إتا الجنة دوما من تاكا تنشيغ ما ستقوى جزاء ساكمكن سوما فيرا كما إتا شمكو مغسو to wa yake fatan ya zama wannan ba shi ba ne makomashi kowa fatan sa kenan aljanna har kiristoci sai da suna magana aljanna sun ce ma sun ma ce gidan su ne sun ce gidan uban su ne ko to amma a baki ne وكل hmm? wa وصلا بليلى وليلى لا تقر bi بذاك kowa yana son a ce laila tashi ce kuma bai ba da gara ba bai ba da toshi ba bai ba da sadakin laila ba ƙa'ida ita ce wanda ya ba da sadakin laila laila za ta zama tashi amma wanda kawai a baki yake faɗi wannan ba ƙarya banza yake alfa'idatu at-tasi'atu was-sab'una anna lil-muttaqina fil jannati ma yasha'u yan aljanna suna da duk abin da suka ga dama suke so duk abin da ransu ya riya musu suna so to za a ba su idan kana da wani abu da ke burge ka a duniya ranar lahira to za ka iya cewa shi kai shi kake so duk abin da ka ce kana so kawai za a kama ka shi aljanna kawai ke da wannan duk abin da ranka ya riya maka kana so to za a kawo maka akwai wani abu da ke burge ka a duniya ba ka taɓa yin sa ba ba za ka kai zuwa gare shi ba ku duba akwai ababen da haramun ne a duniya amma za a ba da su a lahira farko giya wannan giyar da Allah ya azurta mu da rashin shanta mun gode wa Allah to ita giyan nan za mu sha ta a lahira ikon da take shi yasa wasu hadisai duk da malamai suna maganganu a kansu suke cewa duk wanda ya sha ta duniya ba zai sha ta lahira ba mashayin giyar duniya mai tsani mai wani mai hamami mai bashi mai ɗaci ya sha ta a duniya to ba zai sha ta lahira ba amma mutumin da ya jure ya yadda da haramcin da Allah ya mata ya nisanta kansa da ita a duniya to sai Allah ya sa masa wadda take da siffofi la yusaddauna anha la yunzifu ba ta sa ciwon kai kaga shi ta duniya tana sawa sannan ba ta sa a ta shiyan magana baba ya zo ya ta maganganu marasa kyau a gaban 'ya'yan shi Sai Allah ya shirya mana sau da ka Allah maɗaukakin sarki ce lahum fi hama ya una halidi ko suna da lahun fi ma ya sha'una khalidi suna da a cikinta ita wa aljanna ma ya sha'una khalidi abinda duk suka ga dama suke bukata khalidina kuma za su dawwama a ciki cikin waccan ayari ko ta kusa da ita sau daga aljanna duk abin da mutum yake bukata akwai na ci na gani na ji na tabawa na komai abin da zai gamsar da mutum ya ji daɗi to akwai shi a cikin aljanna in dai zuciyar mutum ta kawo masa ta riya masa shi to Allah zai bashi alfa'idatu samanun fa'ida ta tamanin za mu tsaya a kanta insha Allah annal jannata uzlifat lil ita aljanna kusa kusa take an kusantar da ita kuma za a kusantar da ita ranar lahira lil muttasifina bit taqwa ga waɗanda suka siffantu da taqwa Allah ya sa muna ciki hmm? wa uzlifatil jannatu lil muttaqin hmm? bayan Allah ba da labarin annabi Ibrahim wala tukhzini yawma yub'athuna yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi biqalbin salim sai ce ne وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين الجنة ذا أقسن تبدأ دوانا لسوق قسن شيء للمتقين أزلفت أي قربت ذا أقسن تبدأ دومين جدا سج إتا الجنة جدا سج سو ذاك ذا أقسن تومس دا إتا إن أكتي أزلف شيء قربا إن أكتي زلف ق... زلف زلف أي قربا ya kusa kenan azlafa lahu ay qarraba lahu ya kusanto mishi dashi ma na'buduhum illa li ila Allah zulfa hmm? farasatu thawbika la yajiduka zulfatan inda al wa anta abdun mujrim kaga zulfatan zulfa shine kusanci sau za a kusanto da aljanna ga masu takwa Allah ya sa muna cikin sau da ka duka waɗannan fa'idoji ne yan uwa da duk ana karanta mana su mu ji mu yi ƙoƙari mu siffantu da wannan takawar da irin siffofinta da aka faɗa mana a baya tun a farko Allah madaukakin sarki ya danar da mu Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana fahimta وصلى الله Muhammadin wa على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ألا قاروا